tun lokacin bayyanar wata cuta mai sawar zazzabi mai karfi da ta yi sanadiyar rasuwar mutane a cikin garin sokoto Malamma asibitin birnin kwanni gari da ke dab da iyaka da jihar ta tarayyar najeriya ganin cewa kilomita biyar ne kacal ya raba birnin kwanni da illela local government ta sokoton to malaman asibiti na ci gaba da kira ga jama'ar da ke fita daga jamhuriyar nijar dauko daga 'yan kasuwa ko ma'aikata ko kuma 'yan najeriya da suka suka zo ganin 'yan uwansu ko 'yan Nijar ɗin da ke tafiya a Najeriya ganin 'yan uwarsu da abokan arziki da su yi taka tsantsan a duk lokacin da suka shiga a cikin jihar ta Sokoto kamar yadda Malam Hassan mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar asibitin birnin Kwani ya mini karin bayani a hirar mu da shi. Lalle mun saurari kamar da ka je ta kawo labaru an ce akwai wani zazzabi mai karhi da ya samu ya shigo ya bulo a can jihar sokoto to alhamdulillahi muna tabbatar mu jama'a mu dai wannan ba mu same shi bana a nan garin kwanni wanda da akwai su ne na kullum zazzabin cizon sauro da mai amma abinda za mu kira ga jama'a inda duka mutum ya ji kasala ga jikin shi ya gagoto zuwa asibiti a yi bincike a san menene a yi mishi magani kan mutum ya zo ya yi kwanci gida sai ciwo ya ci shi sa'an nan daga baya lokacin nan da likita bai iya komi nan za a ɗauko a kawo asibiti bayan mun bincika mun da tura ka ɗakin bincike an ɗauki jininka an gwada nan ne za mu tabbatar da cewa lalle ga matsalar da ta samu e, to kasan ga zuwa yanzu su ba su haɗi suka ce takameme ga sunan ciwon da ya shigo su balle mu san ta kaka ake ɗauka shi ta ake kariya mu dai abin da muke ce ma jama'a su yi tsabta. zoke da yanzu malaman asibitin na birnin kwanni ba su samu wani umarni ba daga hukumomi na jihar tawa ko na ofishin ministan kiwon lafiya game da wannan zance kuma wannan ba zai rasa nasaba ba da cewa ya zuwa yanzu babu wani bayani karara daga hukumomin na jihar sokoto game da nau'in wannan cutar da ke sawar zazzabi mai karhi da darasar rai abinda ya sa hukumomin asibitin na birnin kwanni cewa za su ga magaba magabatansu domin ganin ko suna iya shirya wata ganawa tsakaninsu da takwarorinsu na jihar Sokoton ta tarayyar Najeriya akan wannan lamarin in ji Malam Hassan Haruna. Insha Allah za mu ga gwamnan jiha mu tattauna su don saboda mu na kiwon lahiya da nanan eh, kwanni da na lela musamman ma ko shi tabo jiha ma da to tsakanin jihar tawa da sakwato a gana a san matakan da za a dauka da a kare jama'a jama'a masu shiga da wannan cuta. Malam Hassan Haruna mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar asibitin birnin Kwanni Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.